Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkan da la'asariya da fatan kunguna lafiya. Suna na sarfi da hashin gumel tare nake da Murtala Faruk sanyi da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. Yau Asabar sha hudu ga watan Janairun shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. kasar iran ta zartar da hukuncin kisa kan wani dan kasarta dan asalin kasar burtaniya rasha ta kai jerin hare-haren nakiyoyi a ke babban birnin kasar ukraine masu kada kuri'a a kasar czech sun fita rumfunan zaɓe a yau asabar domin zagayen farko na zaɓen shugaban kasar kanin labaran duniya kenan cikin shirin za a ji cewa hukumar kare yaɗuwar cututtuka ta najeriya ncdc ta fitar da rahoton barkewar cutar kwalara rahoton ya bayyana cewa an samu mutuwar mutane 583 ne a kananan hukumomi 270 na jihohi 32 a fadin kasar haka kuma za a ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta najeriya ta ce dukkan ma'aikatanta za su sha rantsuwa kafin zaɓe sai dai wasu 'yan najeriya na ganin shi wannan rantsuwa na fatan baki da za su yi ai da wuya ya shiga zuciya kuma shi allah ai baya zalunci ana aiki da yunwa ne so gaskiya zancen wannan rantsuwan ne ba shi ma da amfani ai rantsuwan ba zai hana a yi abin da bai dace ba daga nan zamu leƙa jamhuriyar nijar inda hukumomi suka rufe kasuwanni a jihohin talibari da tawa sai a biyo mu domin jin dalili. Sai kuma shirin a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma masu sauraro ke aiko mana ta imel. Amma fa duk wannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wani ɗan ƙasar ta ɗan asalin ƙasar Birtaniya. Alireza Akbari tsohon mataimakin ministan tsaron Iran ne an kuma caje shi da laifin yi wa birtaniya leƙen asiri kamfanin dillancin labaran mizan na iran ya ba da sanarwar mutuwar akbari a yau asabar to sai dai bai kai ga bayyana ainihin lokacin da aka zartar da hukuncin kisan ba an kama shi ne a shekara ta tara. kasashen birtaniya da amurka duk sun yi kira ga iran da kada ta zartar da hukuncin kisan wannan mummunan aiki ne na matsorata da wata mummunar gwamnati ta aiwatar ba tare da mutunta haƙƙin bil'adama na jama'ar ta ba in ji prime minister birtaniya rishi sunak a wani sako da ya wallafa a shafin twitter shi ma sakataren harkokin wajen birtaniya james cleverly ya wallafa a shafin twitter cewa wannan halayya ta dabbanci ta cancanci a yi allah wadare da ita daga kausar murya dole ne a kalubalanci wannan lamari. wasu jerin hare-haren nakiyoyi sun daki babban birnin kasar ukraine a yau asabar jami'ai sun ce an kai hari kan wani muhimmin gini a birnin kiev to amma ba su bayyana abin da aka lalata ba an jiyo karar fashewar nakiyoyi a cikin gundumar niprovsky ta birnin inda aka ba da rahoton cewa karikacin makamin sun kuma fada kan wata unguwa da ba gidajen jama'a ba a gundumar holosevsky haka kuma a yau asabar ma'aikatar tsaron birtaniya ta wallafa wani sharhi na tura akalla manyan jiragen ruwan rasha goma na yaki a gabar tekun bahar rum a ranar laraba daga sansanin sojin ruwa na novorossiysk ma'aikatar ta wallafa a shafinta na twitter cewa la'akari da nau'i da kuma adadin jiragen ruwan da aka tura a teku a lokaci ɗaya lamarin ya yi kama da girke jiragen domin mai da martani kan takamaiman barazana daga novorossiysk da rasha ta yi amannar cewa ta gano ma'aikatar ta ci gaba da cewa ba wata alama da ke nuna cewa girke jiragen an yi shi ne domin shirin kota kwana wato hare-haren makamai ta ruwa haka kuma da wuya idan shiri ne na kai munanan hare-hare illa dai kawai sai don fargabar wata barazana daga ukraine jam'iyyun adawa da sauran masu fushi da matsalolin tattalin arzikin tunisia da kuma ci gaban tsarin kama karya na shugaban kasar suna shirin yin maci a babban birnin kasar a yau asabar domin tunawa da shekaru goma sha biyu tun sa'adda masu zanga-zanga na tunisiya suka kaddamar da boran kasashen larabawa a yankin yunkurin zanga-zangar na zuwa ne bayan mummunan zaben majalisar dokoki a watan da ya gabata inda kashi goma sha ɗaya kacala cikin ɗari ɗaya na masu zaɓe suka kaɗa ƙuri'a zaben na da manufar sauyawa da kuma sake fasalin majalisar dokokin da shugaba kes sai da ya rusa a shekara ta 2021 an tsara gudanar da zagaye na biyu na zaben a ranar 29 ga watan nan na janairu haka kuma ta zo ne a daidai lokacin da kasar take cikin manyan matsalolin tattalin arziki tare da hauhawar farashin kayayyaki da karuwar rashin aikin yi kasar ta tunisia tana fuskantar tsananin tsadar abinci da karancin man fetur da sauran kayayyakin bukatu kamar shuga da man abinci da shinkafa a 'yan watannin baya-bayan nan shugaban kungiyar ceto kasar wata hadakar jam'iyyun hamayya biyar ahmed najib chebi ya ce ana sa ran dubun dubatar 'yan tunisia ne za su shiga macin na zanga-zangar to nan ba da jimawa murtala zai kawo mana karashin labaran duniyar kafin nan har yanzu dai cutar kwalara da ke sa amai da gudawa na ci gaba da addaban mutane a najeriya kimanin mutane 23,550 ne ake zargin sun kamu da cutar yayin da mutum 583 suka mutu sakamakon cutar. Hakan ya fito ne a rahoton da hukumar kare yaduwar cututtuka ta ƙasa eh, wato NCDC ta fitar da bayanai game da cutar ta kwalara. Hawa Umar na ɗauke da ci gaban rahoton. Hakan dai ya fito ne a rahoton hukumar kare yaduwar cutuka ta kasar NCDC da take fitar da bayanai game da cutar ta kwalara. Rahoton ya bayyana cewa an samu mutuwar mutane 583 ne a kananan hukumomi 270 na jihohi 32 a fadin kasar ciki har da babban birnin tarayya Abuja. Kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir ya yi mana karin bayani game da cutar ta kwalara da ke kawo amai da gudawa. Kwalara kamar yadda aka ji sunan tana samuwa ne daga wasu kwayoyin cuta da ake kira brio kwalare kuma akan ɗauke ta ne ta abin da ya shafi abin da aka ci ko a sha ko hannu ya taɓa ya kuma kai baki saboda haka wannan kwayoyin cuta idan suka shiga ciki sai su saki wasu sinadarai wanda suke jawo a gudawa mai tsanani mutum ya rinka zubar da gudawa kamar ruwan famfo idan aka samu labarin ɓinlar kwalara a wani al'umma ko a wani gari to ya kamata ma jami'an lafiya da sauransu a ɗauke. ɗauki matakan tsaro saboda kada wani ya ɗauka ya kai ta wani al'umma kuma da ba a samu ba. Shin me hukumar lafiya matakin farko ke yi game da yaduwar cutar kwalara? Dr. Abdullahi Bula Magarba shine daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko na ƙasa. Bayan faɗakarwa da muke wa jama'a wato wayar da kansu da matakan da za su ɗauka da kansu sannan kuma mukan ba da allurar rigakafi ta kwalara rigakafin kwalara din bai zama kamar irin ruwan dare yadda ake ba kowane jihohi ba ba da wani abu bane saboda yanzu kwalara din bata shiga cikin layin wanda za a tabbatar da cewa shi rigakafin nan yana ba da cikakkiyar kariya kamar da sauran rigakafin da ake yi ba amma yana taimakawa wajen kare kwalara din babban aikin yana bangaren wato jiha a local government da kuma jama'a su karan kansu saboda ita kwalara cuta ce wanda take mu'amala da kasanta duk inda kika ji kwalara ta bullo to lalle akwai kazanta a wannan waje wanda zai kawo cuta cuɗanya tsakanin abin da ya fito daga dubura zuwa abin da ya shiga baki. Dr. Bulama ya kuma ba da shawara da a dawo da 'yan duba gari domin tabbatar da tsafta wanda hakan ka iya rage yaduwar cututtuka tsakanin jama'a. Shi yasa ma yanzu muke kira da gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi cewa ya kamata su dawo da wannan shiri na duba gari da ake cewa santare da Hausa wanda kuma a turanci ake cewa sanitary inspectors. To a gaskiya aikin su yana da kyau kuma lokaci ya yi da ya kamata lalle a dawo da wannan mutane kuma a ba su dama su yi aikin su don za su taimaka wajen tabbatar da cewa ba ba tare shara ba za su tabbatar da cewa mutane sun tsabtace gidajensu sannan kuma za a tabbatar da cewa gatas ba cike su ba da datti sannan kuma duk lokacin da ruwa zai kawar da wannan cutar. An samu ambaliyar ruwa a kasar wanda ya kawo gurɓacewar muhalli da za a iya cewa shine ya haddasa cutar ta kwalara. Baya ga haka kuma akan samu mutane da zazzabin typhoid. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hawa Umar. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga murtala da karashin labaran duniyar. Masu kada kuri'a a kasar Czech sun fita rumfunan zaɓe a yau Asabar domin zagayen farko na zaɓen sabon shugaban ƙasa inda hamshakin attajiri kuma tsohon Prime Minister Andrej Babis da kuma janar na soji mai murabus Peter Pavel suke kan gaba wajen fafatawa. mutanen biyu suke jagorancin fafatawar ta 'yan takara takwas idan ba a sami dan takarar da ya lashe kashi hamsin cikin ɗari na ƙuri'u ba wanda alamun zaɓe ke nuna yiwuwar hakan za a gudanar da zagaye na biyu na zaɓen a cikin makonni biyu ƙuri'u na nuna cewa akwai babbar fafatawa ta kud da kud tsakanin babis mai shekaru 68 da pavel mai shekaru 61 babis shine dan takarar hamayya da ke kan gaba haka kuma mai fashin baki kan lamuran siyasar cek kuma mawallafi jiri pe ya bayyana shi a zaman mai ra'ayin jama'a wanda ya ce mai kwarjini ne da ke koyi da tsarin siyasa irin na shugaban kasar hungary victor orban orban wanda ke sha'awar tsohon shugaban amurka donald trump yana fuskantar kakkausan suka daga kungiyar tarayyar turai wadda ke zargin sa da tauye matakan dimokuraɗiyya an saki masanin kimiyya ɗan ƙasar poland daga kurkuku a iran kuma tuni ya koma ƙasarsa ta poland kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen poland din ta bayyana a yau asabar ma'aikatar ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa cimma manufarsa na ɗaya daga cikin abubuwan da ofishin jakadancin poland ya bai wa fifiko a shekarar da ta gabata a cikin watan yuli gidan talabijin na iran ya ba da rahoton cewa jami'an tsaro sun kama 'yan kasashen waje da dama saboda aikata wasu abubuwa da suka hada da ɗaukar samfurin ƙasa a wuraren da aka hana rahoton ya bayyana ɗaya daga cikinsu a zaman warzak an tsare shi a iran tun a watan satumban shekara ta 2021 Murtala Faruk Sanyin nake ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ce a najeriya ta ce yanzu ya zama wajibi jami'an tsaro da ke taka rawa wajen gudanar da zaben su rantsuwa cewa ba za su karɓi cin hanci ko rashawa ba a lokacin da suke aikin su ba to sai dai masana a fannin siyasa na cewa ba girin girin ba ta yi mai wakilin murya amurka madina dauda ta yi mana nazari kan wannan batu a rahoton ta aiko mana Hukumar zaɓe ta ƙasa a ta bakin jami'a a sashen wayar da kan al'umma Zainab Aminu ta ce dokar zaɓe ta shekara 2022 da ake amfani da ita ta zo da wasu sabbin tsare-tsare waɗanda suka ƙarfafa tsarin zaɓe a Najeriya musamman a fannin rawar da jami'an tsaro za su taka a lokutan zaɓe da kuma bayan zaɓen domin tabbatar da sahihin zaɓe mai inganci a ƙasar. Zainab ta yi ƙarin haske akan wannan batu tana cewa. Duka ma'aikata kama daga jami'an tsaro ma'aikata da za su yi aiki a rumfar zaɓe wato ma'aikata na wucin gadi da take ɗauka. Kuma kuma dukansu dama bayan ta gama ba su horo na musamman akan yadda za su gudanar da ayyukansu yadda dokar zaɓe ya tanadar tana ba su wato takarda da za su saka hannu su yi rantsuwa cewa za su yi aiki akan misali za su guji duk wani abu da zai kawo tangarɗa wurin zaben kamar su karbi wani kuɗi ko cin hanci domin su kau da ido akan wani abu da zai iya zama laifi a lokacin zaɓe ko kuma su karɓi kuɗi ko wani abu makamancin haka domin su ki bin dokokin da zaben ta gindaya a yi amfani da su ko kuma domin su bar wasu mutane su zo su su yi abin da ya saɓa wa dokoki na zaɓe ko tanade-tanade na zaɓe a lokacin da ake gudanar da zaɓe. To sai dai ga babbar 'yar siyasa a Najeriya Hajiya Mariya Ibrahim Baba tana mai bada shawara cewa sai dai a ɗauki ƙwararren matakai. Ni a ganina ba zai tasiri ba. Dalili kuwa ai akasarin shugabannin ƙasan ma kusan yawancin madafun iko na ƙasar mu ta Najeriya. Ai suna rantsiya ko da Kur'ani ko da Bible bisa addinin da suke bi. To amma da sun hau bayan rantsuwan ma sun kama aikin. Ai akan samu akasi. To yanzu a ce mutum yana aiki yana kan albashi, amma albashinsa na ɗaya bata ishe shi ba, ma ya samu kenan. Saboda haka shi wannan rantsuwa na fatan baki da za su yi, ai da wuya ya shiga zuciya. Kuma shi Allah ai baya zalunci. ana aiki da yunwa ne so gaskiya zancen wannan rantsuwan ne ba shi ma da amfani ai rantsuwan ba zai hana a yi abin da bai dace ba akwai kuma wanda ma bai rantse ba zai yi abin da ya dace rantsuwa yanzu an dauke ta kamar yare iye na, yi shi ma ƙwararre a fannin shari'a kuma masanin kundin tsarin mulkin kasa ƙasa barista mai nasara kogo umar ya nazari ne yana cewa. ita hukumar zaɓe karkashin hurumi na sashe na 65 na doka zaɓe na sashe na 535 na tsarin mulkin najeriya suna da hurumi wanda yake za su rika sanya duk waɗannan tsare-tsare kuma ba don komai ba ne don a kawo nagarta da kuma tsafta akan irin ayyuka ayyukan da ake musamman ma zarge-zarge na badakala da kuma rashin gaskiya da ake zargin waɗanda suke da baturawan zaɓe waɗanda suka yi zaɓe na baya to amma gaskiyar magana ita ce su irin wannan rantsuwa musamman ma a karkashin hurumi na tsarin mulki wanda yake na najeriya ba a ma yarda da wai ƙasa ce mai addini ba kamar hurumi na sashe na goma na tsarin mulkin najeriya kenan to abu ne wanda yake ana yin shi ne kawai al'ada don za ga 'yan majalisa gwamnoni shugaban ƙasa da manyan manyan jami'an gwamnati duka ana yi masu rantsuwa amma rantsuwa ba ta hana su su tafka abin Allah wadai su tafka abin a sha duka kuma ga yanan muna gani. Hukumar zaɓe ta sanar da ƙara yawan kwanaki da zai ba mutane daman zuwa karɓan katin su na zaɓe har zuwa ranar 29 ga wannan wata da muke ciki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda daga Najeriya sai mu leƙa makwabciyar ta jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka rufe wasu kasuwanni a ƙauyuka da dama na jihohin Talabari da Tawa da nufin toshe hanyoyin da 'yan ta'addar arewacin Mali ke amfani da su wajen samun kuɗaɗen shiga da yi wa kansu guzarin abinci da sauran kayayyakin bukatun yau da kullum. Sai dai mazauna karkarar na ganin tsauraran matakan tsaro ita ce kaɗai hanya ɗaya tilo da za ta taimaka wajen murƙushe aika da ake fama da ita. wakilin murya amurka a sulaiman barma ya aiko mana da karin bayani daga yamai bayanai daga hukumomin tsaro sun yi nuni a game da yadda 'yan bindiga a yankin tilaberi ke gudanar da harkokin saye da sayarwa a kasuwannin ƙauyukan gundumar sanam da abala waɗanda suka hada da garin eza da tamalaulau da abare da cin cimbarakatan da tigzefan da tamashi dalili kenan ministan cikin gida ta hanyar shugabannin rundunonin tsaro ya umarci rufe waɗannan kasuwanni har sai yadda hali ya yi to kome jama'a ke cewa game da wannan mataki tambayar kenan da na yi wa wani mazaunin karkarar sanam da na kira ta wayar telefon wannan mataki malam suleiman dama can baya mun saba da shi mutanen karkara nan ta a Bala da sanam can baya an taɓa yi ta rufe motuna da rufe kasuwannin kuma daga baya aka buɗa su duk mutum inda yake tafiya yana kasuwanci yana neman abin da ya ci mhm. aka ce kai ya zo wannan wuri kasa an taɓa shi kuma ko bai ce komai ba dai ba dafi za a yi ba amma abu da doka ne tun da doka ne wani yanayi ne muke ciki wanda lalle mu da kanmu mun san shi ya kawo haka hakanan to mutanen komi ciwon da suka yi komi abin da suka yi suna dibowa kuma wani abu ne aka sa a gyara ki mutane suna da ra'ayi daban-daban wasu ba su da damuwa ciki wasu kuma suna damuwa don cewa to in an hana mana wanzuri da muka saba ina za mu muna watan da Allah shi muna kwanciyar hankali cikin ƙasar mu ga baki daya a yankin tawa ma an gano cewa 'yan bindiga na cin kasuwannin wasu ƙauyukan da ke iyakar mali da nishar lamarin da idan ba a gaggauta ɗaukan mataki ba na iya zama wata hanyar ƙarawa abokan gaba ƙarfi mafarin rufe kasuwar ƙauyen tebaram da intakana da inelu da bagargar to sai dai wani mazaunin wannan yanki wanda ba zan ambaci sunansa ba saboda dalilan tsaro ya ce akwai wani hanzari ba gudu ba za ka ga kasuwa an kai raƙumi fiye da ɗari biyu kuma da hutan mutum ɗaya ba a nema a san shin ina daga ina wannan bisashen waye kawo su waye ke saida su ko waye ta sayo su to kuma ai akwai ma'ikanta ko ina wannan ne ya kamata a tashi tsaye gwamnati tashi ta gata an ɗauki mataki na a hana zirga-zirga wannan bisashen da ba a san da inda suke hutowa ba ana kwato su ga bayan Allah ana zuwa ana sayar da su wannan mataki ya kamata a ɗauka amma ni ina ga rufe kasuwanni ne waɗannan namu wallahi wannan ba shi ne zai kawo wani ci gaba ba kamar abin da ya shahi tsaro jihar talaberi da wani bangare na jihar tawa sun fada cikin yanayin taɓarɓarewar tsaro a sanadiyar lalacewar al'amura a arewacin mali a shekarar 2013 inda 'yan ta'adda da barayi kan tsallako iyaka don satar dabbobi karbar haraji har ma da karkashe fararen hula abin da ya sa a shekarar 2017 hukumomin Nijar suka kafa dokar taɓaci tare da hana sayar da man fetur da hana amfani da babura a wuraren da matsalar ta yi tsanani. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulan wani Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafukan mu na yanar gizo don sake jin wannan shirin ma da sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC a mu na cewa karfe goma da minti goma sha tara na safe yanzu kuma ga shirin mana gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin wani dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alkawaranta muku a makon da ya gabata, wannan shiri zai duba alkaluma hatsarin ababen hawa a kasashenmu. mu. inda aka samu sama da mutum dubu biyu da suka mutu a ghana ta hatsarin ababen hawa daga janairu zuwa nuwamban bara haka zalika za mu duba alkalumar a sauran ƙasashen yankinmu amma kafin nan za mu ci gaba da wata tattaunawa mai muhimmanci da muka faru da shugaban hukumar rosati ta kasashiyar jihar ogun ahmed umar yardu mun tattauna akan batutuwa da dama a baya kamar batun cancantar bada lasin da horar da direbobi da batun haɗin gwiwa da ƙungiyar bio da ma 'yan sanda amma a yau za mu tashi ne daga batun direbobin da ba san alamomin kan hanya ba da kuma matakin da hukumar ke ɗauka a kansu. ba dai tattaunawar da wakilin mu Hassan Umar tambuwan. To eh, kamar yadda ku gaya maka da farko shi wannan jadawalin na koyar da buki wannan manhaja da ko jadawalin yana dauke da duk wani abubuwan road signs da road markings alamomin hanya akwai wanda ake zanawa ga ita hanyar kanta su ne makin sun mm. sannan wurin sanya wanda kuma ake kafewa haka mm, kamar alluna haka eh, eh kamar allona kamar a nuna hoton eh, shanu wurin da za su tsallaka eh eh haka su kaga duk ana duk akwai duk wannan jadawalin duk ya ya tanade shi ana koyar mutane waɗannan kuma duk wanda fa ya bi ya je makarantar koyon tuƙin motar na yadda ya kamata duk zai san irin abubuwan sannan kuma yana so ka sani cewa a ah, su waɗannan alamomin na haya to an yi su ne based on united nations conventions irin wata yarjejeniya ta oh, yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya majalisar ɗinkin duniya ah, sai dai language wanda zai dan bayyana ne yake yawa eh, a dan bayanin shi a ƙasa ya babbanta amma alamomin duka duniya ko ina iri ɗaya ne kuma an yi la'akari da cewa akwai masu cikin masu tuka mota masu amfani da haya generally akwai mutane masu ilimi wanda suka je makaranta akwai wanda ba su je makaranta suka yi ilimi ba saboda ka an zana su a bisa tsananin ilimi na cewa ko da mutum bai je makaranta ba zai iya fahimtar me ake nufi barka mutum in gaskiya fi su bila inda ba da kiki ne sosai zai iya fahimtar waɗannan abubuwan sai dai in ya ki ya gane da gangan i komanda hmm. da direban da ya je ya koyi mota a makaranta da direban da ya yaron mota kuma ya koyi mota ya iya a cikin su wa ne ne kuke ganin ya zama kwararren direba da ya kamata a amince da shi ya tuka mutane to ni iya cewa wanda ya je makaranta a koyar da shi shine ya fi iya kwarewa saboda dalilai da dama daga cikin su kaga mutumin da an sa shi a cikin class a cikin aji an koyar da shi kuma wanda suka koyar da shi ne experts ne kwararru ne kuma an koyar da shi bisa ga jadawali wanda yake masu ilimi suka tsara shi bisa ga yar bisa ga amincewar eh, dokokin kasa to amma kuma wanda kaga ya je ya yi karen mota to kaga akwai abubuwa da yawa eh, na kurkanci ma ba wai tuki ba kawai da aka koya mashi akwai keta akwai rashin ganin tausayi akwai rashin bin dokoki da sauransu kaga ire-iren wannan abubuwa da su suke kawo matsaloli a kowa ya san da cewa karen motoci da sauransu matsaloli ne wallahi ba wai ga abin nan haya kasa ma gaba ne saboda haka ana koya musu ba wai tuki mota ba kawai har da waɗansu abubuwa wanda su ba dace ba ana koya musu saboda haka wanda ya je makarantar nan hakikanin gaskiya ya fi cancanta to amma wasu mutane suna ganin cewa idan mutum ya yi yaron mota ko ya yi karen mota ya koya har ya iya mota hayar zama direba to zai yi sanin lafiyar mota dan gyare-gyare a cikin jikin mota amma wanda ya je makaranta ba zai san waɗannan lafiyar mota ba ito ba zan kuma yadda da wannan ba saboda ba wai koyon mota kawai ake koya ma mutanen ba a makarantun nan na koyon mota har da lafiyar mota ana koya musu duk yan basic vehicle maintenance ana koya musu gyara dai wanda bai fi karfi ba wanda ba za a ce sai bakanike ne zai yi shi ba don ana koya musu irin inda irin su canza injin oil ne idan eh, taya ko a kana jin wani kara a mota eh, kaza to yana iya kaza ne da sauransu duk ana koyar da su saboda shi tuki abu ne wanda ke bukatar total hankali hankalin mutum gaba ɗaya natsuwa ta yi ka amfani da hancinka ka ji wani kauri wanda baka saba ji ne ba cikin mota din eh, yana hita daga cikin motan daga motan ka ne ko ko a daga motocin da kake haɗuwa da su ne a'a ko ko ka ji wani irin kara eh, abin nan kara wanda yake baka saba da ji ne ba wanda ke shin daga tayu ne yake zuwa ko daga cikin injin ko ko daga ina no ko a so many things dai su ko ka jona bana gingedi yana gyangyaɗi karkata haka da sauran sauransu so ana koyon mutane irin wannan abubuwan saboda haka wannan makarantar ta fi abinda amma kaga shi karan mota shi yana can baya ya makale eh, babu rashin lokaci ma kilan kwana yake ana tuka mota din kwana yake wasu eh, ma suna faduwa sai sai direba shi yana can yana jan mota bai ma san yaron motar shi ya faɗu ba sai a zo ma a rasa a gaggawa kawai a rasa sanin tawa a tc eh wane ne ma you know wani lokaci ma sai ga cewa kafin especially kafin road safety su ya ga cewa wasu za a yi taka su ma har su zo su kare ba wanda zai dauke su amma dai zuwa road safety kaga duk wanda Allah ka kawo sauki wannan ko da karfe na wadda ya faɗa ya faru ana kira mu road safety su su dauke mutum a je a adana shi kuma nan ne kuma za mu da haya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin bakon namu shugaban hukumar road sarki a jihar ogun ahmed umar yardu da wakilin hassan umar tambuwal da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka baba ya koma makeri ne daga nan washington dc yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya to aman baba a gaishe ka to yanzu kuma lokacin da zan karanto kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma masu kuke aiko mana ta imel. To saƙonmu na farko a ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Ya ce jiya ɗan takarar gwamnan jihar Mutanneja jam'iyyar APC ya je kamfen Rajau. An ce ya bayar da kyautar naira miliyan goma sha ɗaya da shinkafa tirela ɗaya da turmin zani guda biyu ga al'ummar Rajau. To fatanmu shi ne abin ya isa ga waɗanda aka bayar domin su domin abu ne mai sauƙi. Rijiya ta bayar ruwa amma guga ta hana. sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga maimuna mata aliko a wutan kafinta yalwa tare da zamila fatima tan ado salati goma ga annabar jau da aisha lawal bin hambali mk dan sulba sokoto da zainab barisa chole maskandare suka fara da sallama suka ce suna kira ga 'yan najeriya kan zaben 2023 su zaɓi cancanta ba jam'iyya ba don gudun kar a yi kitso da kwarkwata sai kuma saƙonmu na gaba shi kuma yake cewa yunkurin iyayen 'yan matan kwalejin gwamnatin tarayya na yawuri na ceto 'ya'yansu da ke hannun masu garkuwa da fiye da watanni ashirin a gaskiya wannan yunkuri nasu yayi daidai domin daga dukkan alamu gwamnatin najeriya ba ta da niyyar ceto yaran daga nan muke addu'ar allah ya sa haƙa ta cimma ruwa sai kuma saƙon haɗin gwiwa shi ma da ya fito sakonmu na gaba da ya fito yake cewa shugaba buhari a wani taron jam'iyyar ku ta apc da ka halarta a jihar yobe mun ji ka ce ka yi ƙuruciyarka a matsayin maraya idan har haka ne ya kamata ka fi mai da hankali wajen inganta rayuwar marayu kuma ka ɗauki matakin hana 'yan ta'adda mayar da yara da marayu da suke ta hanyar halaka iyayen yaran sako daga haruna muhammad katsina shugaban muryar jama'a mun gode. To madalla mun gode da sakon da kuke aiko mana yanzu kuma lokacin da za mu muku labarai amma a takaice. Kusur filo a takaice Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wani ɗan ƙasarta dan asalin ƙasar Birtaniya. reza Akbari tsohon mataimakin ministan tsaron Iran ne a kuma caje shi da laifin yi wa Birtaniya leƙen asiri. Kamfanin dillancin labaran Mizan na Iran ya ba da sanarwar mutuwar Akbari a yau Asabar. to sai dai bai kai ga bayyana ainihin lokacin da aka zartar da hukuncin kisan ba wasu jerin hare-haren nakiyoyi sun daki babban birnin kasar ukraine a yau asabar jami'ai sun ce an kai hari kan wani muhimmin gini a birnin kiev to amma ba su bayyana abin da aka lalata ba an jiyo karar fashewar nakiyoyi a cikin gundumar niprovsky ta birnin inda aka ba da rahoton cewa karikacin makamin sun kuma fada kan wata unguwa da ba gidajen jama'a ba a gundumar holosevsky jam'iyyun adawa da sauran masu fushi da matsalolin tattalin arzikin tunisia da kuma ci gaban tsarin kama karya na shugaban kasar suna shirin yin maci a babban birnin kasar a yau asabar domin tunawa da shekaru goma sha biyu tun sa'adda masu zanga-zanga na tunisia suka kaddamar da borin kasashen larabawa a yankin yunkurin zanga-zangar na zuwa ne bayan mummunan zaɓen majalisar dokoki a watan da ya gabata inda kashi goma sha ɗaya kacal a cikin ɗari ɗaya na masu zaɓe suka kaɗa ƙuri'a To madalla a gaishe ka masu raro a nan da haka maka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi a ugon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Za mu damu ku da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kafin mai sallama muna taya Honorable Salisu Abdullahi Mazge Gumel murna aurar da Essa Aisha Salisu wadda aka ɗaura auren a garin Gumel a yau din nan. Allah ya ba da zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da salaman abu wanda ya haɗa shirin da bada umarni sai injiniyan mu na yau mr sidrak daga nan birnin washington dc ni sarfil hashin gumil ke cewa sai mu sake dawowa ashirin mana dare salamu alaikum